gaskiya mun yi zabe mu ba rikici ba komai amma damuwan mu nan gaskiya akwai mutane suna zuwa ai zabe amma ba ruwan sha Margaret Emmanuel a wata mazaɓa a masaka da ke karamar hukumar ta karu wacce ke korafin hisani duk da jurewa da ta yi wajen wakiltar ɗaya daga jam'iyyun da ke gwagwarmayar zama ko neman madafun iko a jihar. duk kudade da kuna fadi yana bamu ba bamu komai ba amma mu yi Allah ya ba mai rabo sa'a Tun 2011 babbar jam'iyyar adawa ta PDP ta rasa gwamnatin Nasarawa sanadiyar faduwar marigayi Aliyu Akwedoma inda Tanko Almakura ya lashe zaɓe a CPC ta shugaba Buhari da ita ce jiya ɗaya tak da CPC ta lashe kafin ta narke zuwa APC inda ɗan takaranta gwamna mai ci AA Sule ke neman ta zarce ita kuma PDP ta sake tsaye da David Emmanuel Umbugadu. Chief Aaron Dashe mai anguwa ne na rafin kwara a nan masaka ya ce a jihar an samu sauyi saboda yadda leba ta yi tasiri a zaben shugaban kasa. An samu guguwan Buhari an samu guguwan Peter ko ba gaskiya ba guguwar fito bi ita ta kawo challenge ta yi challenge wanda suna kwance a daki suna ga zaɓe kamar da ne kawai za a rubuta result a basu kawai su je su hau zaɓe a yanzu an nuna cewa in ba ka fito ba ka nemi zaɓe fulin ba fulin ba vote by vote ba kamar yadda kanawa suke cewa abba gida gida waye gida gida waye gida gida to mu ma anan haka muna cewa zaɓe gida gida wato a cin duk wanda aka ga ya ci zabe shi ya ci ba magudi wannan duk wanda kaga ya ci zaɓe yanzu mu bar maganan presidential da ana gwagwarmaya har yanzu a kotu duk wani da wanda aka declare ya ci zabe yanzu kam ya riga ci zaɓen shi. A maraba bakin bankin Ja'is inda wata rumfa mai sama da mutum 750 kimanin masu kada ƙuri'a ɗari ne suka fito. Duk da haka wakilan manyan jam'iyyu sun nuna ƙwarin gwiwa samun nasara a ƙarshen zaɓen Sunana Abdulaziz Ibrahim, ina ma PDP aiki wato ɗan takararmu gwamna David Emmanuel Umbugadu. insha Allahu kwarin gwiwa da muke da shi shine dan haɗin kai da muka samu na lebo da sauran wasu kananan jam'iyyu da aka haɗa kai da su sunana zahraddin isa sule ni agent ne na apc zahraddin a gashi na ana yin zaɓe kuma ku ne kuke karewa jam'iyyar pdp ta yi alkawari ko ta lashe takobin sai ta cire ku daga gidan gwamnatin lafiya To, san dai abu dai mutum dai faɗa a baki ne. Nuna abubuwan sai an zo filin zaɓe, amma mu mun san in sha Allah mu ne za mu koma kan wannan zaben saboda ba ma fargaba kan PDP ba mu kasa kai ba gaba ki da saboda duk tunaninsu shugaban kasa ne amma gwamna in a jihar Nasarawa ne AA Sule shine akan gaba gaskiyar magana 'yan Najeriya na ƙara fahimtar tasirin ƙuri'arsu duk da akwai dalilai da kan tura mutane su fito zaɓe ko su karya musu gwiwa su zauna a gida. Nasiru da Malika murar Amurka daga Abuja, Najeriya.